<laughs> wallahi faransawa dakon da kuka ɗauko to sai kun kai shi kun aji shi a inda ba ku son ku kai shi na ga majalisar koyewa ta fito ta ƙasa ranka ta kaf sun fito daga cikin kashi ɗari kashi sittin da uku sun saka hannu sun ce emmanuel macron ya sauka ya bar mulki tun da ƙasar nan ba tashi ba ce shi kaɗai yana so ya ciyata masa ƙasa ƙasarsu tana fama da cikin yanayi na tattalin arziki da rishi da barazana da ƙasashen duniya da suke yayi masu don haka emmanuel macron ya sauka ya bar mulki wannan majalisa ce ta fito yau ta ayyana <laughs> <laughs> kaɗan ko gani ya zuwa to ku da kanku kuke dukan kanku yanzu wannan haɗin naku ne mu kuma 'yan kallo ne duk abubuwan da kuka mana shekara da shekaru kuka ƙaƙaba mu cikin talauci kuka jewa mu cikin hali na ƙaƙanika kayi kuka sa 'yan mu yawon duniya tun daga kakanninmu har iyayenmu har mu jikoki ya zuga mu cikin yawon duniya ɗiyanmu kuma suna suna shiga cikin barazanar suma tafiya ba dan da Allah ya kawo mana wannan gwamnatin ba wadda muke sa rai ɗari bisa ɗari da ƙarfin Allah to da mu kan kanmu sai mun ce ɗiyanmu sa yawon duniya amma yanzu muna da wato tabbas da ƙarfin Allah da yarda Allah wannan wa duniya daga gare mu ya tsaya ba dai zai yin gaba ba abinda muke fata kenan ubangiji Allah ka taimake Asusun bayar da lamani na duniya wato IMF ya yi hasashen cewa tattalin arzikin jamhuriyar Nijar zai ƙara bunƙasa a ragowar kwanakin wannan shekara da ma shekara mai zuwa. Daraktan IMF a Nijar, Watara Watabona, shi ne ya tabbatar da hakan a yayin wata ziyara da ya kai wa Firayim Ministan Nijar Ali Muhammad Lamin Zayin a wannan makon. IMF ya ce yana sa rai ƙasar ta Nijar za ta samu bunƙasar tattalin arziki da kaso 8.8 zuwa ƙarshen shekarar 2024 da muke ciki. tare da hasashen cewa ƙasar za ta ci gaba da ɗorewa kan ci gaban da take samu inda tattalin arzikinta zai haɓaka a shekarar 2025 da kaso 7.9 cikin 100. Watara ya ce za a samu wannan bunƙasa ta tattalin arziki ne saboda ƙwararan matakai da Nijar ke ɗauka wurin haɓaka tattalin arzikinta. Hakan ne ma ya sa ya jinjina wa Nijar ɗin tare da taya ta murna kan namijin ƙoƙarin da ƙasar take yi a fannin ci gaban tattalin arziki. A baya-bayan nan ƙasar ta Nijar ta dukufa wajen ɗaukan matakai daban-daban da nufin haɓaka tattalin arzikinta, waɗanda suka haɗa da bunƙasa fannin wutar lantarki, inda ku a watan nan sai da ƙasar ta samar da sabuwar tashar wutar lantarki a Yamai don samar da ƙarin hasken lantarki a ƙasar. A bara ma Nijar ta kaddamar da tashar sola mafi girma a kasar mai fayafayen sola fiye da dubu hamsin da biyar waɗanda za su iya samar da megawatt talatin hasken lantarki kamar yadda ministan ma'aikatan makamashi Muhammad Mustapha Barke ya bayyana. Haka kuma a makon nan ƙasar ta kaddamar da wata masana'antar sarrafa rodi da aka gina ta hanyar zuba jarin sefa biliyan biyu wadda za ta rika samar da tan dubu ashirin na rodi a duk shekara tare da samar da guraben ayyukan yi ga dubban matasan Nijar. Irin waɗannan matakan da Nijar ke ɗauka na bunƙasa ƙasar ne yasa IMF ɗin ta ce za ta ci gaba da baiwa ƙasar goyon bayan da ya dace wurin aiwatar da ayyukan ci gaba a ƙasar. Duk da raba gari da Nijar ta yi da ƙasashen yamma da wasu hukumomi na ƙasashen yamma tun bayan juyin mulkin da sojoji suka yi wa ƙasar a watan Yulin bara. Ƙasar na ci gaba da ƙulla alaƙa mai ƙarfi da asusun na IMF domin ko a bana sai da ya sanar da bayar da bashi na dala miliyan 71 ga jamhuriyar Nijar. Ah, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatullah fami barka mana warhaka. Don ka yan uwa nan kira ne zani yi ga 'yan Nijar da 'yan Najeriya gaba mu. Wato idan rai ya zafi babu maganganun da ba su hitowa. Muna kira ga matasanmu. na Nijar da Najeriya ku sa ruwan sanyi cikin maganganunku Nijar da Najeriya ko an so ko an ki ɗan uwa muke uwan mu guda uban mu guda wato wanga abun wani sharri ne na mulkin mallaka na turawa wanda sai kun kwantar da hankalinku sai mun kwantar da hankalinmu kada mu ɗauka cewa wanga abun zai taso haka tsakanin mu na zage-zage da sauransu ya tsaya a haka ƙarya ne Nijar ƙasa ce wadda ta taso ta yaki turawa a lokacin da turanci da turawan mulkin mallaka ke mulka afirka gaba daya nijar ta kora su najeriya kuma ƙasa ce makwabciya yan uwa wanda idan muka yi wasa wallahi duk abin da zai shahi nijar sai ya shahi najeriya musamman arewacin najeriya duk abin da zai shahi arewacin najeriya wanda turawa za su mata to sai ya shahi nijar da haka ba mu ba da wannan dama yau akwai live babba wanda zamu hawa karhe biyar karhe biyar na marice mu zo mu hawo sunan live in na ne ne haɗin kan al'ummar Nijar Najeriya za mu wangalaf saboda mu kira ga al'ummar mu mu haɗa kan mu gudu tare mu tsira tare mu tashi tare la famille partage ce direct ku yada wannan live wanga bidiyon saboda mu rendezvous yau da marice insha Allah ta'ala karhe biyar za ku zo mu haɗu mu tattauna mu samu maslaha saboda cigaban ƙasashenmu naku ne da kullum peace ambassador salamu rahmatullah ruwa kan ba a magana. Kun ga ruwan famfo ga shi nan faif har ya fashe, ga shi nan faif? Ga ruwa nan a banza yana fita kun gani? faif ne nan. Ruwan famfo ba inda bai bulla ba. Wai nan fa ƙasar Nijar kenan ba. Kuma kuna ganin yanayin unguwar yanayin gidajen ba birni ba ne, ƙauye ne ku duba ku gani. Irin wannan ƙauyukan dai a Najeriya rabon da su ce sun ga wuta in ma suna da ita. Na rantse da Allah sun manta. kuna gani bari in muku zoom kun gani ga wani gida nan da wuta in kun sa ido za ku ga gashi nan wuta ne tun na zo garin nan yau ina neman kusan sati biyu na rantse da Allah so ɗaya na ga ɗauke wuta so ɗaya kuma ita ma in ta kai minti ashirin aka dawo da ita Allah ya ƙona ni Nijar ke mu da a Najeriya aka ce ma dan Nijar kana ganin an zage ka an ci ma mutunci to yanzu ɗan Nijar ne ni gaba da baya ga kwanciyar hankali ga ruwa ga wuta alhamdulillahi sojojin najeriya in ku ne wa allan da ya halicce ku karɓi najeriya don girman allah ba zan fasa roƙonku ba saboda na zo na ga inda bai kai gari na ba ci gaban da suke da shi babu a garina. na wannan wace irin masifa ce wani irin bala'i ne wannan ku kashe shugabannin najeriya don girman allah ku karbi najeriya sojoji don girman allah ba zan fasa roƙonku ba dabbobi ne suke mulkan najeriya azzaluman banza da gobe kawai don girman allah sojojin najeriya ku je bila ku karbi najeriya don allah don annabi aikin banza da hofi kawai da sunan shugabanni dabbobin mutane kuna ta zaluntar al'umman najeriya da sunan shugabanci ana yi magana wani yana cewa gaba ɗaya nijar ba ta kai girman kano ba da ba su da shugabanni masu zuciyar yi su ma ba za su samu haka ɗin ba shugabanci ko na ɗaki ɗaya ne aka baka in dai baka da zuciyar yi ba za ka yi ba ne kawai ba wani yawan da aka yi a najeriya